Afirka a mako. bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a mako shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka a cikin mako inda za mu duba batun zaben shugaban kasa a jamhuriyar benin da kuma wasu batutuwa na daban a wasu kasashen gwargwado da lokaci ba hali da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. Afirka mutum ne yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki miji ko na mace. Harkan ba To mu fara da batun zaben shugaban kasa da aka gudanar a cikin wannan mako a kasar Benin inda 'yan takara 33 suka kara da juna inda kusan dukkaninsu suka mai da hankali wajen yi wa al'ummar kasar alƙawla na magance matsaloli na rashin aikin yi da kuma cin hanci da rashawa da sauran alƙawla na inganta rayuwar jama'a. Shugaba Boni yayi wanda zai sauka daga kan shugabancin kasar bayan kundin tsarin mulkin kasar ya haramta yin tazarce a kan mulki yadda kuma wasu da suke gabatar da korafe-korafen cewa an samu wasu 'yan matsaloli a lokacin zaben musamman ma dai rashin samun sunayensu daga cikin katuttuka na zaɓe bayan su riga sun yi rijista dangane da yadda aka gudanar da wannan zaɓe da ya gudana a kasar ta benin mun ji ta malam mustapha kadi ɗaya daga cikin jagoran ƙungiyar farar hula a jamhuriyar nijar kuma sani akan harkokin siyasar ƙasashen yammacin nahiyar afirka ga dai abin da yake cewa akan wannan batu iya cewa a jiya dai wato 'yan Benin sun yi zaɓe kuma a cikin kwanciyar hankali. Lallai sun samu 'yan takara har talatin da uku kuma dai zaɓen a cikin kwanciyar hankali aka yi shi. Sun kare zagaye na farko wanzu muna jiran sakamako domin kuma zaɓe sun ba da sanarwa cewa da to komi yana shigowa a cikin lokaci. To inda muka yi farin ciki lallai 'yan Benin sun gwadi suna son demokarat kuma sun gwadi a fuskar zaɓe a kawo kwanciyar hankali kowa ya zaɓi wanda yake so. To domin haka muke ma Allah godiya kuma muna fatan Allah ya sa a nan ma jamhuriyar Nijar mu ma mu yi wannan zaɓe na ya bi a kwanciyar hankali kuma cikin lafiya. Mu da muke ɗan sa ido ban ma da incin cewa mu ba da hanya ta cewa wane ko wane zai iya zuwa zagaye nan. Kamata yi kowa ya dakanta har hukumar zaɓe ita da kanta ta ba da sanarwa. Domin a fuskar zaɓe ba a son wanda zai zuwa ya kawo kawo wani jan hankali wanda yake iya kawo rabuwar kanu kuma yake iya kawo wani amma a ɓata zaɓe. Abin da zamu iya cewa lalle goni wanda ya yi haka ne to ɗan ya kamata yi. Idan mutum ya iske doka ya kamata a cewa ya yi aiki da ita ya yi boni ya yi mulki wato ha so guda biyu wato dama doka ta kasa cewa sai bai kamata a wuce guda biyu ba. To kuma wanzu da ya kare mulkin nashi ce to shi za ya jayewa in ya so waɗansu su ma su shiga cikin hoge. a cikin wannan mako ne dai allah ya yi wa ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasa a nahiyar afirka dr hassan turabi na ƙasar sudan rasuwa yana da shekaru 84 a duniya wanda kuma ya kasance mai gidan shugaban ƙasar ta sudan umar hassan albashar kafin daga bisani su raba gari dr alharun muhammad masani akan harkokin siyasa da ƙasa da ƙasa daga tarayyar najeriya ya bayyana mana mahankarsa dangane da marigayi turabi kuma rawar da ya taka ta fuskar siyasa a ƙasar ta sudan hada da cewa dai Allah ya mai gafara ya mai rahama. Dr. Hassan Turabi yana ɗaya daga cikin masana tattalin arziki a ƙasar Sudan da kuma nahiyar Afirka gaba ɗaya waɗanda kuma addinin musulunci ya tasiri a kansu. Rayuwar shi ɗaya gwagwarmaya ne kusan shi shugaban ƙasa na yanzu Albashir almajirinsa ne. To da yake ita mulki da inda take tana tare da irin nata hatsabibanci sai kuma suka raba gari har dai yanzu Allah ya karɓi ransu kusan ina ji babu wata kyakkyawan jituwa. Shi shi ne gwamnati kullum in ka wani motsi mai karfi ko da gyara za ka yi mashi yana ganin kamar za ka taɓa gwamnatin sa ne wannan shine babban abin da ya haɗa su Hassan Turabi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tsayin daka wajen ganin an tabbatar da gyare-gyare na rayuwar musulmai a ƙasar Sudan tafiyar ba ta yi tsawo sosai ba yana ji ban tsammani an yi shekara biyar shida cikakku ba tun lokacin da Albashir yake da kakin soja ma suka raba rana da shi Hassan Turabi sakamakon ya har ɗaure shi ake an ɗaure shi yana ji na na wasu 'yan shekaru ma daga baya fito to kaga a maya ko a tsari na siyasa wanda aka kai ga ba ma wani sabani ba aka kai ga ɗaura mutum a wannan babban rauni ne duniyar musulmai da nahiyar afirka sun yi babban rashi an yi rashin mutane mufakkirun masu hangen nesa da zafin tunani irin su Hassan Turabi kasancewar al'ummar musulmai yanzu ne take kara duniya take kara shiga rudu take kara shiga rikici a lokacin da tattalin arzikin jari hujja wadda Amerika da ƙawayenta na Turai ke jagoranta wadda ya gina akan riba ya gina akan jari hujja ya gina akan kawo rudani da danda mai karamin karfi a irin wani lokaci muna bukatar masana tattalin arziki wadda addinin musulunci ya tasiri akan su irin su Hassan Turabi saboda haka nan muna addu'a Allah Allah ya ƙara kawo wasu irinsa da ma waɗanda suka fi sa Haka nan ma ta ɓangaren gwagwarmaya ya rasu a lokacin da aka samu kuma mummunan fahimta na addini a wasu suka fito suka ɗauki makami suka ɗauki adda su datsa kan mutum su harba mutum su yi kabbara ce musulunci suke yi. To har yau wani batun wanda shi ma ya ɗauki hankali a taron Najeriya a wannan mako shine batun gargadin da gwamnatin taron Najeriya ta yi ga masu ɗauke da makamai da suke ikirarin ballewa daga taron Najeriya ɗan da kuma kafa ƙasar su mai cin gishin kanta ta Biafra. kan wani batu Profesa Mustapha gudube na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria masani akan tarihin siyasa abin da yake nufi ba wani abu ne mai yawa ba to shi tarihi ya nuna cewa ita najeriya nan da muke gani in ma ta taƙaita tarihinta zuwa lokacin da ludlugat ya haɗa kudanci da arewacin najeriya aka tsaye da mulki guda to sai ka gane cewa kafin turawa su yi wannan sai da ya kasance sun kwata mulki a hannun kowa to in kana da gadara da cewa a wannan kasar ka ce to wannan kasar ai turawa sun ci ta da yaƙi ko sun yi sun kafa mulki to magana ka ta ma cewa za su koma wata kasar ka ta wani jinsin ko ambato wani tsatsonsa ai rashin masanin tarihi saboda wannan tushen nasa an ci shi da yaki an kada shi musamman masu mutanen kudancin bangaren yamarai masu wannan ikirarin saboda su sun da musu yanayin mulki ma tunda ba su da tabbatacciyar sarauta ba kamar a ce sokoto caliphate ba wanda yake akwai alƙarya ma an kafa ko kuma bangaren yarabawa wanda akwai oyo alasu ne an kafa a matsayin mulki a misali kenan ya nuna cewa ɓata lokaci ne ma ka rika wannan magana to ni kuma ina so in ƙara a matsayina na malamin tarihi banda ma magana ta tarihi reality ma wato tabbatar rayuwa ta nuna cewa ma wannan ɓata lokaci ne yau a Najeriya duk ƙauyen da ta shiga sai ta ji babu kabila wacce take ta shiga ko ina kuma inda suke zama cinikayya suke yi ba wani zaman banza suke yi ba to dukkan da kake su dawo waje ɗaya to ba karamar rigima ma ta haɗa ba don zaman ba zai yi ba kwanaki na tafiya zuwa Kalaba ɗaliban na na da professors daga daga Isuka sai ne musu wannan tambayar muke ce a ah, ku kuwa kuna malaman tarihi ina kuke mutanen ku suke wannan rashin hankali da ba sai suke saka ga wannan kuma ba magana ce ta mutanen kudanci ba magana ce ta tsiraren mutane kuma siyasa ce saboda duk ku a wani ka don babu jinjin ne ta ba wani abu za a sasanta a kai da kuma magana kariya ce a tarihinci kariya ce a siyasance kariya ce na a rayuwa to to abin da ya dace mata shine a gwada wannan mutane cewa wannan abin da kuke ba daidai ba ne a can jamhuriyar Nijar kuwa yanzu haka ana cikin shirye-shiryen tunkarar zaɓe zagaye na biyu inda ɓangaren jam'iyyar PNDS tarayya da ke mulki ta ce ta riga ta shirya tsaf domin zuwa zagaye na biyun tare da ɗan takarata Muhammadu Isuhu kamar yadda malam sani sabo kakaki a jam'iyyar shaida a da fargaba da tunuwa na mun yi mu abin da kullum yi muke yi aikin mu ne ba akwai abin da muke jafare kamfani mu ba muke shi tun da aka wa tarayya haka na muke ka zagaye ne na biyu za a yi ka san kamar noma ne da maimai in noma ne za ka yi tana yiwa wurin wani tsandauri ne hauyar kamata lankwashe sai ka yi dabara amma in dai maimai ne na kahu da wuri. kenan mu wannan kamar bugun ganga ne da labshe babu ne ba wata matsala To amma ko su a naso bangaren jam'iyyar adawa ta limana tare da sauran bangaren adawa da suke mara baya ga hamma amadu kowane hali suke ciki ga dai karin hasken da malam mamman dan buzuwa kakaki na jam'iyyar ta limana ya yi. In yau kotun koli ta ba da sakamako mu gobe za mu shiga tafiyar da yakin neman zaben shirye muke in Allah soya kuma za mu tafiyar da yakin neman zaben mu yanda ya kamata amma wannan gamin a tsare a kasa a raka a sa ido hal kungiya ta sanyin Allah soya wannan zaben shi zai ya nuna cewa a ringizon kuri'a ne aka yi wajen zaben 'yan majalisa To a can ƙasar Somalia kuwa Amurka ta ce ta kai wani hari da jirgi maras matuki akan wani babban sansani na ƙungiyar al wadda ke dauke da makamai kuma reshen ƙungiyar alka'ida a ƙasar ta Somalia. Wanda harin ya sanadiyar mutuwar mutane kimanin 190 daga cikin mayakan na kungiyar ta al Duk da cewa hanzu dai ƙungiyar barce komai dangane da hakan ba. To a can taron Najeriya din idan muka sake komawa ɗaya daga cikin lamura waɗanda suka fi ɗaukar hankali kuma ake tofa albarkacin baki a kan su shine batun tsadar kayayyakin abinci wanda da rahoton mu aka sana zahar umar ya mana bita a kan lamarin daga can birnin katsina dukko. Sakamakon hasashen da masana suka yi dangane da tsadar abinci a tarayyar Najeriya ya sa da yawan mutanen ƙasar shiga wani hali na rashin tabbas ganin yadda abinci ke neman zama babban kalubale ga jama'a a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya tsadar abincin ta zama wani babban al'amari da idan aka kwatanta da lokutan baya musamman ma ganin yadda al'amura ke tafiyar hawainiya a siyasance. Yanzu haka duk wani abin da ya shafi kayan abinci ya ƙara kuɗi idan ma yana samuwa ba tare da wata wahala ba. amma babbar matsalar shine yadda abinci ya tashin gwauron zabo a kasuwannin ƙauye da kuma na birane. Alhaji Lawal Sarki ɗan kasuwa ne da ke sayar da kayan abinci a babbar kasuwar Katsina ya shaida mini yadda wannan tsadar abinci ta shafi kasuwancin su na yau da kullum inda ya bayyana cewa a da suna sayar da buhun masara akan kuɗi naira dubu shida da ɗari biyar amma yanzu ya koma dubu bakwai da ɗari takwas sai gero a da suna sai da buhu a kan kuɗi naira dubu biyar da ɗari biyar amma yanzu ya koma naira dubu bakwai da ɗari bakwai ya ƙara da cewa suna sai da shinkafa buhu naira dubu bakwai da ɗari biyar sai dai yanzu a cewarsa ta koma naira dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar a yayin da ake sai da wake naira dubu goma sha uku a da yanzu kuma yace ya koma naira dubu goma sha bakwai wannan yasa na ji ra'ayoyin wasu mazauna garin katsina dangane da wannan babban kalubale da ke gaban jama'a mafi yawanci 70 fasan na abin da muke ci a nan arewa a nan arewa ana samun shi duk abubuwan da ake samu daga tsirrai duniya da take amfani da su a arewa akwai su saboda haka ya zo mu da kalubale da zai sanya mu juya mu fuskanci abin da muka gada kaka da kakanni wanda shine muka yadda shi ya sa ma har tsadar da ake cewa tsade dan ni ban ganta ba ta zama tsade har ake iya ganin ta a kalle ta a kira ta da tsada gaskiya wannan tsadar rayuwa ta yawa ta kai matuka because yanzu idan mutum kana aikin gwamnati albashinka dubu ashirin da biyar kana da mata biyu ya'ya ko da goma sha hudu ne ko goma kai ko shidda ne za ka ga wannan kudin ga abinci za su kare tun da buhun masara dubu takwas yake da ɗari uku shinkafa ga ta dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai da ɗari takwas har dubu sha biyu in ka hada dubu takwas da dubu goma sha biyu ina albashi ta ba kudin cewari ba kudin ko kudin tar da ka ba yan makaranta babu daga tsadar abinci kusan mu ce a ƙasa ta shafi kowa dukkan talaka ya wannan al'amari ya shafi ba kamar talaka na ƙasa-ƙasa wanda sai ranar da ya tashi nan zai fita ya nemo abin da za ya ci ya kawo ma iyalinsa yau sai gashi al'amura sun ƙara tashi sun ƙara hauhawa na abinci jama'a masu har lokacin da muke da ga kawo jiki dole anan zamu rasa aya sai dan Allah mai kowa da komai kai mu a mako na gaba za a je mu dauke da wani jigon to amma kafin wannan lokaci a madadin wanda suka hada mana sautin shirin a fefe har mala musamman Muhammad Aminu Ibrahim Kyawa ni Abdullahi Salo Katsina da nishana gabatar kin ku fatan alheri wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu